mu fiye da diyar da wani yanzu wannan kalami naka ya ƙara ma bani tsoro da ta da hankali da kace duk wani fasto ya san cewa da a wannan ta ƙur'ani ita ce gaskiya amma matsalar wannan ɓata garin ƙungiyoyin da suke ɓata awar wannan shine babban musifa kuma haƙiƙanin gaskiya wannan maganar taka da ka faɗa gaskiya ce. Bari in baka kaɗan daga cikin wasu hujjoji masu yawa amma zan baka guda ɗaya guda ɗaya kan a ciki. Gaskiya ne. kuma hujjar da zan baka zan baka ita a cikin littafin Bible na'am wato a cikin Yohana eh. wato da turanci shine John John eh mu ko muna cewa Yahaya yawwa Yahaya da Hausa ke eh mu haka yazo da Qur'ani kwarai kuwa yawwa Yahaya wato sura goma sha shida aya ta bakwai zuwa goma sha biyar. Na'am, sura sha shida barin rubuta ni ma zan ina so in yi research. Rubuta ya kamata ka bincika. Eh to sura sha shida ko? sura goma sha shida. Nam aya. Aya bakwai. Nam. Ka yi karatu har zuwa goma sha biyar. Na'am na'am to masha Allah. Wato ga maganan. Nam. Albajiran yin almasihu suka tambaye shi. Nam. Shin kana gaya mana Allah zai ɗauke ka zuwa sama. Nam. Kana mana addu'a abinci ya zo, kana warkar da makafi, kana tada matattu, shin idan ka tafi wa zai mana irin wa'annan ayyukan al'ajabi. Gaskiya ne. Isa ya almasihu ya ce ku dogara ga Ubangiji Allah. Ku sani idan kun ba da gaskiya da Allah duk irin abubuwan da nake nan kuma za ku yi shi. Gaskiya ne. Kaga annan Isa ya almasihu ya nuna ba shi da wani iko. Sai na Allah. Allah shi ne mai iko. Haka duk annabin da ya zo mu ma haka yake a Qur'ani Immanuel. Ɗaya kenan sannan hmm. Isa ya almasihu ya ce ku sani an aiko wajen jama'ar Bani Isra'ila kadai. Hmm. wato isa ya samu masu yana nuna wa jama'a shi an aiko shi wajen jama'ar bani isra'ila ne kadai gaskiya ne na isa isa samu su ce ba za ku zama rayu ba Rashin zamani akwai wanda zai zo bayana hmm. shi kuma zai yi bishara dukkan duniyan nan abinda ban zo da shi ba shi zai zo da shi bayana kaga ga bar wasiya kenan akwai wani na cikin kaga ga bar wasiya kenan gaskiya ne wani mai hankali kuma wanda ya san bible gaskiya ya bincikin bible yadda ya kamata zai gane da cewa eh, wannan isa ya almasihu yana magana zuwan annabi muhammadu ne kuma gashi nan haka haka ya gaya mana ya ti min ba'di ismuhu ahmad mu ma wasiyar nan da ka faɗa a bible haka take cikin qur'ani kuma so sannan alama ta biyu cikin lukka na'am sura arba'in da hudu na'am daga aya ta biyar zuwa goma sha shida na'am lokacin da isa ya almasihu ya tashi daga matattu ya kasance ma almajirin shi guda biyu wanda suka taho tare da shi suka zo wajen sauran almajiran shi guda goma sha biyu ne wanda ya rayuwa da su ya yawon wa'azi da su suka zo suka samu sauran wasiyar da ya sa almasihu yake ban musu lokacin da zai tafi eh. albarka ta tabbata a gare ku an mallaka mini iko a sama da ƙasa zan tafi zan koma zuwa ga Ubangiji Allah, amma ina gaya maku Allah ya umarce ni da in ce maku ku shiga cikin ƙasar jama'ar Bani Isra'ila ku azantar da su su ba da gaskiya da sunana da sunan Allah. Allahu akbar. Duk wanda ya yarda da haka ya ba da gaskiya da haka zai tsira kuma zai shiga aljanna ya dawwama. Gaskiya ne. Sannan ku sani a ƙarshen zamani akwai wanda zai zo shi zai yi bishara dukkan duniya. shi aka ba shi ikon ya shiga ko ina bisharar shi ta shiga ko ina da ina to wayannan wurare da yawa suna nan a cikin littafin bayan maganganu masu kama da haka to yin nan yanzu gaskiya shi yasa na gaya maka duk fasto a fasto ɗari eh. ka samu fasto ɗari eh. to kashi da tara na tabbata maka ya riga ya san cewa addinin musulunci shine addini na gaske to malam Emmanuel wannan waya tawa da kai ni ina maka fatan alkhairi da fatan Allah ya ƙara maka albarka wannan labari naka ya ƙara samun wata natsuwa da ƙauna tsakanina da ku kiristoci masu ilimi saboda ban taɓa jin irin wannan bayani a bakin wani kirista mai ilimi ba in ba yau a bakin ka ba sannan ina buƙatar kai man addu'a gaskiya ne Emmanuel eh kai man addu'a ina so duk sanda rayuwa ta za ta kare ta kare a cikin addinin musulunci Allahu akbar Allah magana ina gaya maka da kai ne iya gaskiya iya gaskiya na na gaya maka Allahu na riga na yadda kuma na ba da gaskiya da cewa addinin ku ne addini na Allah kuma ne addini na gaskiya Allahu akbar ma amma dai ko komai ne na Allah wannan haka yake wannan haka yake eh, ina so kai min addu'a gaskiya ina so duk sanda ta za ta kare ina so in shiga musulunci kuma in tabbata a cikin shi wato wannan labari naka ka bani wani abin da har abada a rayuwata ba zan manta da shi ba ba zan manta da kai ba kuma ka ƙara min ƙarfin gwiwa akan da'awa da alaƙa tsakaninmu da ku kirista masu ilimi ba jahilan kiristoci ba kuma irin kaɗin nan da muna samun irin ka wato gaskiyar labari ba mu ce ma ka baibul mu ka zo wajen mu ba amma da lallai za mu ba da gudunmawa a duniya a gwamnatinmu da za ta ja mu mu yi mata bayani irin wannan wallahi da an samu zaman lafiya duk duniya ba Najeriya ba amma malam Emmanuel Allah ya maka albarka kuma wannan bayani naka wato kana ji na malam na'am a tafece wato ƙarshen magana kada in jika kada su mutu a'a kuɗi nake ji kar kai ta ja a waya kawai shine ne. wato eh, wato eh. Eh. ba wai kana mamaki ne wato irin yanayin halin naku ne malam malamin ya tashi zai ta zaki mutane ba a jin mutane da zaki gaskiya ne ba a jin mutane da zaki wannan gaskiya ne wa'azi zai ta tashi zai ta kafarta mutane zai ta cewa yan wuta zai ta cewa kaza kaza ba ta haka ake jin mutane ba kuma wani bai sani ba ma ballantana ka sa shi wutar ka gaya masa ya sani ake nema ba magana ka jefa shi wuta ake nema ba gaskiya ne halaye na ku shi yasa ko mun ji gaskiyar to ka je ka tunkari mutum ya ce maka ya ka ya zazzage ka ya gaya maka wasu kalamai daban-daban yana nuna a kashe ka yawwa gaskiya ya za muke zaman doya da manja da ku amma mun riga mun san gaskiya to a yanzu ni kake wa'azi Emmanuel kaman addinin naku ne kaman addinin naku ne na gado ne to duk irin wa'annan abubuwan da kuke nunawa wannan gaskiya wannan gaskiya to irin wa'annan ne yake sa ba ku jin irin wa'annan bayanan kuka ji shi sai ku ji kaman wani sabon abu to bayanin haka yake in kana da wani fasu wanda ka san shi kuna mm. mu'amala da shi duk gaskiya da gaskiya wannan zai tsage maka gaskiya gaskiya ne to yanda na gaya maka nan haka zai gaya maka Allahu akbar wannan haka yake Emmanuel Allah ya saka ma da alkhairi Ni kai wa wa'azi wanda wa'azin da ya daki zuciya ta tsakanina da Allah da ya halicce ni irin wannan mutane irin kuda muna samun su a Najeriya ko nasu na san akwai su amma kungiyoyin sun danne gaskiyar ne gaskiya ne babbar matsala yan kaɗan ne na gaskiyar masu bin gaskiyar wannan shi ne babbar matsala amma dai Allah ya taimake mu kamar yadda kake addu'ar Allah ya sa ka mutu a layin da Allah ya aje ka nima haka nake addu'a a karan kaina da iyalinka to Allah ya saka da alkhairi Emmanuel eh. wannan kan in Allah ya da alkawari ne na ɗauke shi gaskiya ne Allah ya saka ma da alkhairi kuma Allah ya bar zumunci za mu rika gaisa lokaci zuwa lokaci insha Allah eh, to suna na Yunusa amma ana sa ana kira na da Yunusa mai risala to shi to na gode Emmanuel eh, to madalla a gaida iyali ina godiya to Allah ya saka da alkhairi masha Allah